masu kallon wannan faifai eh. ina tare da malam ahmadu wada abubakar hmm. wanda zance ya sha gwagwarmaya aino eh, abinda yake bayyana min shi dan uwa ne ga tsohon mataimakin shugaban hmm. najeriya alhaji atiku abubakar wazirin adamawa hmm. kazalika yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp Malam Amadu gabatarwa masu kallon faifan nan kanka da kanka. Eh, masu kallon faifai su duba da kyau saboda a gaskiya har ga Allah na sha yawo ina so in ga eh suna da komai da komai in eh, musu gabatarwa yawa da suna na Amadu da Abubakar ina nema in ga Atiku Abubakar duk lokacin da na zo gidan shi sai security su hana ni shiga gidansa saboda haka ya sa na ce to ni kuma ya kamata in tafi can ainihin wurin da shi aka haifi abubakar ɗin a wurno a ƙauyen su ɗinga wurin da aka haifi abubakar da ya zo ya haifi a tiku abubakar alhamadu da aka tukuna abinda muke so yanzu ba mu tarihin ya dangantakar ka take da shi alhaji atiku abubakar eh kuma za ka ɗaga murya ka yi bayani yadda mutane za su fahimta eh, da ni da atiku abubakar ubanmu ɗaya lokacin da aka haifi a atiku abubakar baya son ya yi makarantar boko lokacin aka zo aka kama shi na dole-dole aka sa shi a makarantar boko sai abubakar ya je ya ɗauke shi ya mai da shi kujuli a wurin shi shine sai aka kama shi za mai walakanci ya ce abinda na haifa ba zan ga walakanci a kai ba dakata malamu da bari mutane su fahimta dalla dalla shi mahaifin ku da kake faɗa alhaji a ciko abubakar eh. Eh, ko alhaji a ciko kai eh. alhaji abubakar malam abubakar malamin makaranta ne na muhammadiya eh muna da labarin cewa shi alhaji a ciko a jada aka haife shi yaya mahaifinku ya zauna a jada ne ya zauna a kwajoli ne Kwajoli a nan Adamawa. ne aka haife shi. Shi kansa mahaifin naku a Kwajoli aka haife shi. A Kwajoli ya zauna ne. Eh malamin makaranta ne. Eh, ba mu labarin me ka sani game da zuwansa jihar Adamawa ya zauna a Kwajoli shi mahaifin naku. Mahaifinmu kamar misali bacin rai ne ya sa shi ya bar gida ya kori jakunansa da kayan fataucin shi ya kama hanya ya je ya zauna a jigawa ya dan jima daga ina ya taso daga daga wurno wurin a sokoto a su dinga eh, sokoto hmm. a su dinga ya taso ya tafi jigawa ya daɗe a jigawa daga jigawa da ya tashi shine sai ya shiga adamawa da ya je adamawa kuma ya zauna a kwajolimi hmm. to yana kasuwancin kolinsa har allah ya haɗa su da gyatumar tiku nema ya neme ta Allah kuma ya ba shi ita a cikin familinsu ana ce mata dudu shi kuma yana kiranta kande a nan wurin shi kuma ana ce masa habubakar dama duka don kasuwan da ya tafi in ya ci kasuwa nonon da ke wurin da furan gaba ɗaya sai ya sai sai su ce malam za mu yaya da shi sai ce a dama duka kowa ya zo ya sha hmm. shi babanmu kenan habubakar yawwa amma ne tarihin ɓacin ran nasu da ya sa ya baro gida warno warno ya hmm. eh to wannan mu ne ban san abin da ya sa a kan sarauta nake bai a lokacin da ya tashin ya yi aure ne ko malami ne bai aure ba bai aure ba kamar shekara nawa ne kake da mani yanzu wallahi ba zan san ga iya shekarun ba to sai je zauna a kwajoli a jihar adamawa eh. ya da almajiransa ne a'a shi kadai ne sai dai yana yawo da kayan kolinsa da jakunansa dama dan koli ne dan koli ne kuma malamin malami ne malamin addini ne na koyarwa ko ko malami ne addu'a eh, akan zo in an ci kasuwa haka kamar azhar eh. sai a zo a kewaye shi sai ya bada karatu mhm. to idan ya bada karatun nan la'asar ta yi kowa sai ya koma bakin kayansa kuma idan sai a samu na zuwa gida to malamu ci gaba da bamu labari yawa to a lokacin Shi ne da aka kwashe a tikun a hannunsa ina zuwa bayan ya yi aure da mahaifiyar a tiku eh. eh, to sai aka haifi a tiku don labarin da ina kallon shi wazirin adamawa da yake faɗa mahaifiyarsa shi kaɗai ta haife shi eh, shi kaɗai ne kwarai mu kuma gyatuman mu daban ne bari dai mu gama da maganar shi alhaji a tiku abubakar da ta da ya haifi a tiku a tiku ya fara tasowa sai batun makaranta ya taso to ya kai daga lokacin da batun makaranta ya taso shi babanmu baya son yi makarantar boko in an dauke shi an kama shi an kai shi makarantar sai babanmu ya je ya dauke shi ya mai da shi wurin shi a kwajoli sai a zo a ce a zo a kama yaro sai a sake mai da shi makaranta sai ya sake tafiya sai ya je ya kamo shi ya dawo da shi sai suka ce malam in ka sake zuwa ka kama a tiku a makaranta ka mai da shi wurin ka za mu daure ka mu maka walakanci shine ya ce ni abin da na haifa ba dan ga walakanci a kai ba sai ya haɗa kayan kolin shi akwai wani dottijo ana ce masa barka Shi ne ya raka shi kasuwan kamaru suka je suka ci kasuwa yamma ta yi sai ce malam za mu koma ne sai ce masa ka tafi ni sai an jima zan zo to daga wurin barka yana barin wurin sai ya naɗe kayansa sai ya kama hanyar mubi daga mubi sai ya zo gombe da ya bar gombe sai ya zo bauchi a baucin kuma ya zauna a kofar gombe ne ga hanyar kafin madaki haka mm. ga hanyar shigan bauchi mm. to da ya dan kwanaki a wurin sai ya shiga kafin madakin ya je yana zaune a kafin madakin sai allah ya haɗa su da giya tun mu ana ce mata maryamu shine ya aure ta bayan ya aure ta aka dan kwanaki biyu sai ya ɗauke ta sai zuwa gindin akwati ya zo ya zauna da ita a gindin a jihar plateau a jihar plateau wato dai amadu kafin mala amadu kafin mai nisa eh. shi baban ku yana da ra'ayin baya son karatun boko eh, baya son karatun boko eh wato yana da ra'ayi irin na malaman nan na mu na dacin masu cewa boko boko a wuta makarantan arna ne eh ma na cewa boko a wuta yawa eh boko a wuta to a eh, lokacin na gane yawa to a lokacin wannan ya lokacin kuma shi wazirin adama yana tare da mahaifiyarsa an yi nasarar sashi a boko ya yi nasarar sashi yana karatu eh kwarai mm, to a lokacin an yi nasarar sashi a boko yana boko mu kuma da ya aure gyatuman ya dauke ta ya zo da ita nan gindin akwati sai gyatuman a tikun ta dauki a tikun da aka ce mun ga mijinki a gindin akwati amma yana da iyali sai yana da iyali sai ta dauki a tikun sai ta zo gindin akwati ba ta same shi ba za ta koma dare ya yi sai ta kwana a gidan malam sale a barikin ladi da ta kwana a wurin sai ta ce to malam e na ɗauka ga wannan yaro e na bi babansa ne an ce ya yi aure amma an gan shi a gindin akwati da mata da iyali shine sai ta kamo hanya ta ce mishi to ga ɗana a teku na baka shi amana idan ka ji inda baban yake in yana raye ka yi mai magana na zo ban same shi ba amma zan sake zuwa da a ciku ka kai ni wurin shi to bai ji labari ba har allah ya nufa babanmu ya zo ya yi rashin lafiya kafin nan aka zo ya zo ya aifi yanmu na farko ladi hmm. bayan ladi kenan an yi ladi sai ya haifi hawa hmm. bayan ya haifi hawa ana nan an yi hawa sai aka haifi muhammadu ana ce mai tanku ne ka san wanda bi mata ne to ne an sunan muhammadu tanko ne to bayan shi shine aka haife ni ni da wada abubakar hmm. yawwa shi kuma alhaji muhammadu abubakar wato ya wajen uku kenan hudu hudu aka haifa bayan eh. atiku saboda haka ya nuna atiku ta wajen babansa a wannan labarin yana da kanne hudu eh yana ji sosai to a nan kafin shi babanmu abubakar ya rasu ladi ta riga shi rasuwa tukunna yanzu abin da za a yi ma ina hotunan nan ɗauko mana su mu shi ke nuna mana hotunan bayan an aiki an haifi ladi eh. an yaye ta sai aka haifi hawa gata wato ladi dai yanzu ba hoton ta nan ba ba ta ba ita tana raye a'a ba ta da rai amma wannan tana nan tana raye ta tana ina yanzu tana wasai eh to eh, wasannin jihar plateau eh jihar plateau eh to shikenan sai kuma akwai wani dan uwan naku yawa sai wannan alhaji muhammadu shi kuma ya rasu shi ma eh bari mu ganshi sosai shi a kamera eh alhaji muhammadu ba eh. eh shi ya rasu shi ne babban yayan ku shi ne babban wana dai eh. wannan ita ne yansa hawa ne yan shi wato za a ce kamar shi ne kani ga wazirin adamawa kenan shi ne ke wajen wajen uba eh a maza eh a maza eh shi ne shi ne kuma ina bin shi to shi kenan eh a je hotunan ci gaba da bamu labari yawa mm. to shine daga nan kuma ya zo ya kwanta rashin lafiya mm. shi abubakar ne eh, shi mahaifin namu mahaifin namu mm. to wanda ya jinyansa musa baduku ne mutumin karin lamido ne da aka bar mu a hannunsa idan mun yi wayo ya kai mu gida ya hada mu da sauran eh, dangi da dan uwanmu to shine kuma lokacin da bai samu ya kai mu ba ina dawo a makaranta sai cutan ajali ya kama shi wani makaranta kai maka an sa wuce muhammadiya muhammadiya oh, kai muhammadiya kike kawai muhammadiya na je muhammadiya eh. to ni ma rashin lafiya ne na yi na dawo gida sai na zo na samu shi ma cutan ajali ya kama shi eh, shi mahaifin na eh, shi wanda ya jinyan tsohon mu kenan oh na gane yawwa bayan tsohon mu ya rasu tsohon mu ya rasu a hannun shi ne shi din kan zai kai mu gida ya haɗa mu da ɗan uwanmu ya ce to bari mu ya kai mu makarantar allo in muka ɗan ƙara wayo sai ya kai mu ya haɗa mu da shi ɗan uwanmu hmm. to Allah bai yi ba to eh. to mahaifinku da Allah ya masa rasuwa ya Allah ya masa rasuwa kuma bai sake gamuwa da shi a tiku ba a bai haɗu da shi ba hmm. Hmm. don haka tiku ma bai taɓa shi a tiku bai san ina ne makwancin tsohon ba yi yanzu na mafi na uku yake kwance ya a filgani na ne filgani filgani an dalanta not eh anan kai okay anan Allah ya mara rasuwa anan Allah ya masa rasuwa mm. nan yayi limanci yana limanci yana kodin sa yana limanci ana daukan karatu safe da yamma wani shi mm. eh. ita ma mahaifiyar ku anan ta kinda akwati Allah a filgani Allah ya mata ita ma eh haka eh, sosai to ah, Malam Amadu yi mana bayani tun a wannan lokacin don duk tarihin da shi wazirin Adamu ke bayarwa lalle eh. ya fi ba da labarin cewa shi kaɗai mahaifiyarsa ta haifa. Kwarai da gaske. Ban ji dai ya taɓa ba da wannan tarihin ba. Faɗa mana kayi kun yi ƙoƙari na ganin kun gana da shi saboda sadar zumunci? Mun sha yawon zuwa wurin kwarai da gaske lokacin da ma shi Alhaji Muhammadu wannan yana da rai mun tafi eh, Yola a jimeta mun je gidan shi da ni da shi muhammadu wannan da hawa mun tafi muka je muna isa bayan garin eh, abin nan bauchi muna gidan mai na bauchi na shi muna zuwa ce allah ya kawo mu to ko shi din ne ko ba shi ba don wani namba ne aka bani na kira ya ce allah ya kawo mu na taba zuwa wuja na ce a'a na ce to kamar yola fa ya ce eh to dama dama yola shi na ce to za mu zo yola da muka tashi daga gida na ce to ga mun fito muna zuwa yace Allah ya kawo mu lafiya muna zuwa wani gidan mai muka ce ga muna shan mai yace Allah ya kawo ku lafiya muna zuwa eh, yola sai muka ce to ga mu mun iso jimaita kenan mun zo jimaita muna nan a gidan mai na farko na shiga gari amma ba mu san hanyar da za mu bi mu zo gidanka ba sai ya ce bari zai turo mota ta zo aka da kuke magana da shi eh akan kuna magana da shi ya yi alhaji a lokacin eh. muna magana da shi kenan nake gani don wani ne ya bani namban na kira hmm. shi ne ce na taba zuwa yau da yau abuja na shi yawon taba zuwa abuja ba shi ne ce to kamar yau da na shi eh kamar yau da kan zan iya zuwa eh muna ji daga nan mai faru eh, daga nan sai aka ce ya ce mana to za a tura mota ta zo kuma aka tura hillos din ta zo fara ba shakka ta zo ni na ganta mm. na ce masu alhaji muhammadu mu tsare hillos din nan sai suka ce ya zan ga mota kawai ce mu tsare na ce na yi magana da shi a waya ya ce zai tura mota kuma an tura mota wannan motan nan mu tsare ta abokanan shi yaya nan da ya ɗauke su da shitu da mai kuɗi su suna baya can suna zaune mm. mu muna ta gaba nan da ya fito a cikin gida ya gama ko ba haka ba mm. bai yi magana da mu shi alhaji a cikin eh, amma ya gan ku ya gan mu eh. hawa tana zaune haka eh. ni da muhammadu yana tsaye haka ni ma ina tsaye a jikin mota hmm. wata tsohuwar mata ne muka tafi amma hillos da aka tura na ce mu tare suka ki wannan mota na abokin shi alhaji muhammadu ne hmm. ya dauka muka tafi to shine ana nan ana nan sai na ce to ga mu mun iso kofar gidan sai ya ce yana fitowa bai fito ba bai fito ba sai can sai ga hillos din ta zo da ta zo akwai wasu mutane biyu a kofar gidan sai suka tashi suka bi bayan mota suka ce mai gida ga mota ta dawo ba kowa ciki to bai fito ba har aka kira sallan mangariba sai aka ce mu shiga gidan shi aka je aka nuna mana wajen bawali da wurin eh, alwala ga masallaci a cikin gida a lokacin yana mataimakin shugaban kasa ne ko tukuna bai ma fara wannan harkokin siyasa ba ya fara harkokin siyasa amma bai zo bai zama mataimakin shugaba a bai zama ba eh. Eh. a ya zama har an sauka to bayan ya sauka ne eh, bayan ya sauka ne oh ina ji Yau muka tafi mun fahimta Yawwa bayan ya sauka ne muka tafi hmm. yawwa to da muka tafi ce mun zai fito bai fito ba har aka can an jima sai aka ce hanagori kaga akwai wani yaro a wurin sai suka ce mishi hanagori je ka dauki abincin baƙi ka fitar wato saboda ba inda muka je da sunan kada mun koma gida su mana gori ko ba haka ba hmm. shine aka ce hanagori je ka dauko abincin baƙi ka kawo sai ya je ya dauki abinci ya kawo muka ci abinci yana tambaya a wakin tokin a hannun securitinsa cewa ba in nan sun tafi ne ko suna nan sai ce muna nan aka kira nisha'i muka shiga muka yi sallar nisha muka fita bayan mun fita ne daga nisha'i sai ya fito a karamar mota ita yan muhawar tana zaune dab da kofa mu kuma muna jikin mota a tsaye ya fi awa guda yana kallon mu muna kallonsa ga security haka shi shi a shi fa kwarai da kansa wazirin adama waziri da kansa bai ce muku komai ba wallahi bai ce mana komai ba na ce abin da ya kaman an yi mana wani abin nan ne a tsakani ganuwa eh. na kan ga kaman haka ne ka san ba banza mutane suke zama ba ko ba haka ba ne ina ga kaman an yi mana wani makaru da shi kuma kun kasa magana ne mu kuma kaman an daure mana baki ba mu yi magana ba mm. sai da ya wuce ne sai na ce sai alhaji ce na ce bai ce a bamu wurin kwana ba ne sai alhaji mahmud ya ce bai ce a bamu wurin kwana ba sai ce to tun da kun ga bai yi magana ba mu ba yadda za mu yi mace za mu ba ku wurin kwana to sai ɗaya security a ciki sai muhammad shi ya yana alhaji da sai ce a ina ne za mu sami hotel to akwai wani mai hotel kusa da gidan shi a wurin a jineta sai shi wannan security ne ya wuce mana ya kai mu wurin muka je aka yi biya dubu goma sha bakwai kwana ɗaya Mm. muka kwana a wurin gari ya waye na ce musu to mu sake komawa gidan sai suka ce za mu koma gidan mu yi mai tun da mun zo mun kwana ya fito ya gamu bai yi magana ba abokanansa sai suka ba shi shawara wai mu tafi jalingo na ce za mu je mai jalingo tun da mun zo gidan yayanmu kuma ya gamu ba bai gamu ba mu sake komawa to musu na dan adam suka mini musu shi ne tun da nake ni ne karami sai na yi shiru bayan mun fita muna zuwa mun zo daidai Eh, eh, numun za mu shiga su da za mu ɗauki hanyar gurori. Hmm. sai na ce masa to ga mu nan a hanya muna tafiya sai ce Allah ya sauke ku lafiya o shi wazirin adama eh, kuna magana da shi ta waya amma ba ku yi magana gaba da gaba ya gagara to akwai makaru da aka yi mana shine abin kenan to amma wa kuke zargi yayi makaro tun da wata kila ma ba an wannan sai Allah wannan sai Allah yanzu malamu da bari in tambaye ka kai a hmm. lokacin kai kanka ka kasa magana wallahi na kasa magana amma kana kallon sa kuna kallon juna wallahi muna kallon juna wallahi tallahi muna kallon juna kaga ba zan ce ba banza ba to ina je sai muna je da kuka kama kuka yi waya kun ce kun tafi kun wuce eh. numan eh. kun kama hanyar gurore kake eh, gurore mun zo mm. gurore za mu dauki hanyar mabarwa za mu mm. tafi jalingo to mm. jalingon kuma yan uwan wa'annan abokin namu ne a wurin abokansa ne zai je wajensu sai kuka dawo sai kuka dawo gida da muka je jalingo za mu shiga gari to yunwa ya kama mu sai muka shiga wani hotel muka ci abinci kowa aka sa masa a wurin za mu biya kuɗi sai wani soja ya ce ko kobo kada a karba wurin ya ɗauki menara a eh, craig guda ya ajiye mana ya ɗibi fiye wata leda biyu mai sanyi aka zuba mana bayan mota kirki ne kawai wallahi kirki ne kawai na ce to kaga yayan mu yana yi shine ake mana kuma kowa ya ga kaman mu dai ya san dai da kamar ya mai shi karan kansa yanzu in ya dube ni da yadda nake faɗan nan in ya duba shi karan kansa ya san cewa tabbas ina da damuwa wato ya nuna shi wazirin adama ya kama da babanku kenan kwarai da gaske eh. mu mun yi kama da babanmu gaba ɗaya da ka gani na haka babanmu haka yake shi ma eh. duk wanda ya san wazirin da ya sani ya gani dai ba shi an faɗa ba shi ma wazirin ya gani ya san cewa ai dan wansa ne ne to muna ji daga bayan kun taho sai kuka dawo jihar plateau kenan ai eh, muka dawo jihar plateau gida eh. eh to tun daga nan kuma na shiga kuma duk shekara sai na sake fita duk shekara sai na fita to ba jagora yanzu wannan wazirin din dayan da na tafi ai na samu wani bawan Allah ne wanda na sauka kusa da gidansu shine yake ta mini fafutukan nan Abdullahi ya je ya samu Aminu Alhaji Aminu yana nan a Sokoto ne sai Alhaji Aminu sai ya kai mu wajen wazirin lan sarkin musulmi to wazirin sarkin musulmin suna ɗasawa da shi da wazirin ɗundaye eh, da nasu da ɗundaye eh duka dai kokarin dai a samu a gana da shi eh, wazirin adamawa eh, to kaci ka je wurno ne yasa mai kaje ya wurno abin da je wurno na je binciken ainihin wurin da aka haifi babanmu da wurin kakanmu hmm. saboda nan an dame mu da gori ana ma yaran mu gori mu ma kanmu ana mana gori ba mu san kasanmu mu ba iyayenku ba su san kasansu ba to ku kuma ina za ku sani ba za ku san kasanku ba ka ka san wasu yan uwan na gwata ga ma daya bari ma in nuna ma hutansa ko ma ni so a sa a ciki eh ba da mai zaman ka kawai to zaman ka ba da ma ba sai ka ɗau hoton wani ba eh, eh, ba ma yi zaman ka kawai eh. wato na dai ka je can Eh, wurno ka gana ka ga tushen ku eh. kun gaggaisa ko sun gane ku na sun gane eh. sun gane amma shi wazirin wata kila bai taba zuwa ba a'a bai taɓa shiga wannan wurin ba iyakansa a sokoto in zai ce shi ɗan ƙasan sokoto ne amma bai san ina ne wurin ba amma kai ka je wajen ni na je wajen na je wurin na kuma shiga su inga me suka akwai sakon da ka suka gaya muku ne kan tunaninsu game da shi wazirin adama a can din akwai wannan shi har don hmm. ya ce mini ya kira wazirin adamawa wazirin adamawa ya ce ba da wani dan uwa a filato ba ma da wani yan uwa na ce a'a bai sani ba dai amma kuma garin yayi yana ce ana faɗa masa yana da yan uwa shi kenan yanzu mu dawo magana ta kusa da ƙarshe eh. a nan abuja ka taɓa yunkurin tun da kakan zuwa abuja ko ina zuwa abuja ka taɓa yunkurin ganin shi wazirin na yi yunkurin ganin sa yunkurin ganin sa ko da na yi da farko malam sani ya tura ni wurin bala shi kafin in je wajen bala ɗansa akwai salisu wani yaron gombin kuni tela bari da shi haka na shi ya kai ni wurin wani akan za mu zo gidan sun ce an koda mun zo ba za mu iya ganin shi ba mm. muka zo dai duk da haka dai ban haƙura ba na sake zuwa security suka hana ni suka ce ba ni da ɗan jagora ba zan gan shi ba sai dai in rubuta takarda in sa wani abu a ciki in bayar sai wata sati kafin in zo ko kuma za a neme ni kafin in zo in ji sako na. Hmm. to na ce musu ni ba ni wani abu nake da shi ba ni na zo ne in gan shi mu gaisa wana ne na jini dan uwana ne na jini na zo zumunta ne ba wai na zo da kuɗi ba yauwa kuma ba na zo neman kuɗi ne ba ni dai na zo ne idan ya bani ba zan ki karɓa ba amma kuma mu fahimci juna da ni da shi ya san cewa eh yana da yan uwansa na jini ai hmm. ni na wajen ku ba ko ba haka ba bayanin kenan su jami'an tsaro wasu ba su ba ka dama ka gan shi ba ni dama na gan shi ba eh. na buga na buga sun ki sam to wannan zuwan da na zo da yara takwas din nan shi bala ya hana mu shiga gidan ya ce ma ƙarshe idan yaran suka matsa da yawan zuwa ƙofar gidan zai musu walakanci shi na ce mu ba 'yan walakanci ba ne tun da shi ma zai ba ya walakanta kowa to haka mu ɗin ma ba 'yan walakanci ba ne. mala amadu watakila za a ɗauka kaga lokacin siyasa ne gwarai eh, da gaske eh, ko wata manufa ce daban ba a fahimci ko kai waye ba ne eh, ba mamaki ka fuskanci irin wani sosai kai ma na san baka mamaki abin da yake faruwa gwarai da gaske tunda shi wazirin adamawa babban dan siyasa ne a sosai kuwa sosai mm. to to yanzu kai malamu da me kake so yanzu shi idan shi wazirin adamawa eh. ya kalli wannan zantawar eh. Eh, me kake so yi idan ya kalli wannan zantawa mm. ko ba haka ba ya tabbatar da cewa eh wani dan uwansa ne na jini in bai yarda ba zai iya yanzu. tura doktansa da ya yarda da shi ni na amince zan ba da jini na a ja a je a gwada duk inda zai kai ya kai ni na amince da wannan in ni ba dan uwan shi na jini ba ne kuma ana ga kamar na yi mishi bashin ne wallahi duk abin da aka dama a yi da ni na sadakar ana murmi burinka ka ce kai burinka duk wanda zai ga irin wannan misali eh. ka san wasu ba sa neman yan uwansu idan ba su da wani abu watakila eh. wurin tunanin kana neman zai saboda shi babban mutum ne ko kana neman wani abin duniya ne ba ina neman wani abin duniya ba ne don abin da na ci ba zan iya cin shi zuwa gaba ba damuwa na ne yaran mu su haɗu da nashi yara yan uwan juna ne ko da ba mu raye sun san zuriyan gwani ne wannan ana wani shekarun ka yanzu yanzu shekaru na ko da kai hamsin ko da biyar ko da shida ta wannan a ƙarshe eh. Eh, wace sana'a kake yanzu kai ni yanzu sana'u na yi su da dama amma yanzu jinya ne sana'a mm, kana ba da ina ba da magunguna na gargajiya eh. watakila ko ka gaji wannan daga wajen ku ne ko kai ka shiga kawai wannan ba na gada ba ne baiwa ne da Allah ya mini ni din nan ban taba kwanciya asibiti ba da naji jikina na cewa sai in fita duk ganyen da na diba na bar tuma na ta dafa mu sai in sha yi wanka shikenan mm-hmm. eh, kana bi ba da magungunan gargajiya ina ba da magungunan gargajiya kuma na dacewa kwarai da gaske insha mm. Allah ko mata ne in ta kai shekara 40 dai tana al'ada to zan ba ta taimako kuma za ta haihu in Allah ya kuma haihuwan idan ya zo ita kadai za ta haihu ba tare da kowa kankanta ba hmm. eh. to shi kenan insha eh. sauran 'yan najeriya masu ganin wannan zantawar eh. waɗanda wasu za su yi mamaki ya ake du tsawon shekarun nan ba ku gamu ba ma ya san da kai ne ba gamu ba me za ka ce musu sauran yan najeriya mutanen kasa ba yan uwan kasa da kasa gaba daya eh. iya abin da zan faɗa musu na yi iya bakin kokari na in sadu da shi allah bai yi ba shine na ce to ya kamata ni in zo in samu a yi wannan bidiyo a tura duniya kowa ya gani kuma a ji bayanin da ni na faɗa hmm. yawa shi ma karan kansa a tura mishi ya gani ya ji abin ni na faɗa hmm. yawa saboda na bi na bi na bi ya gagara kaga kuma duk ko makaho ne ai in dai tafi bara sai da ɗan jagora to ba ni da jagora sai yanzu da Allah ya kai ni kasan Sokoto Allah ya haɗa ni da eh na gane da sauran yan uwa da sauran yan uwa na yawa to da malam Ahmadu Wada Abubakar mm-hmm. ina ka samu kalmar wada din na sunanka ranan da babana da aka haife ni eh. ranar sunana abinda tsohonmu ya samu bakar shanu tara ba shinkafa da rago raguna samu shida hmm. kowa sai ya buga ɗan saniya ce a kai malam ya yi sunan ɗansa to sai aka sami ni wada an wadata lara wadata kenan yawwa an wadata yawwa dama kalmar wadata ne yawwa eh, kalmar wadata ne. to shine kuma ba a cika ma yawan kira na da da amadu ba sai wada wada wada wada eh wadata yawwa don kuwa certificate dina ma na magani wada bakar ne dokta wada bakar ne haka haka wato alhamdulillah to ba bai ah, malam amadu wada bakar allah ya sa a dace allah ya haɗa ka da sauran dangi eh, assalamu alaikum